Ba mamaki sai bayan babban taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP Alhamis ɗin nan za a tabbatar da tsallakewar shugaban jam'iyyar ba manga Tukuro daga guguwar da ta taso ta hagu da dama don kawar da shi daga mukaminsa. Wasu rahotanni na nuna ƙarin barazanar da wasu gwamnoni suka yi na barin PDP matukar manga bai kauce ba, hakan ka iya tilasta shugaba Jonathan ya matsa lamba don ba manga ya da kwallon mangoro. zahiri dai zaman ba manga kan kujerar zai fiye jonathan alfanu har dai tikitin pdp yake so ba hamayya in dai hakan ne kawai zai kai shi ga iya lashe zaɓe sai dai kuma ko an kawar da baman gande pdp ta samu gagarumar illa da ba kawai ya raba ta gida biyu ba har ma ya sa tana neman zama yar adawa dukkan majalisun tarayya don asarar 'ya'yanta da suka shige apc mataimakin kakakin pdp barista abdullahi jalo na nuna san ba manga bai mika wata takarda ko ko ba da wata sanarwar murabus ba cewa an gani ba manga ya resigning ba gaskiya ba barista bayan abu duka ya shiga duniya cewa ya yi murabus mai sa. ni ah, nake faɗa maka wannan da zun nake magana da ADC ba nace hana da shi wata sai kuma su ba su san wannan maganar ba wato ma'ana ku ba ku san wannan maganar ba Na buki ka ma sam na nuna ba mangan tafi dan bodin ga Abubakar Aliyu har rantsuwa ya cewa san ba mangan ba fa zai sauka ba abin mangan zai wuce saboda gaskiya ko san Allah ya san gaskiya ai maganar siyasa ce ake yi ban manga bai da wani laifi wanda zai sa ya sauka ko ni ke matsayin ban manga yanzu kwana sauka ga wani ƙasar nan take saboda ina yin abin nan ne na da Allah. Maganar da ake ba ba wai ana maganar ko cancanta saukarsa ko rashin saukarsa ba kana jin zai tsallake wannan tarkon da ya sake shiga. Eh zai zai tsallake me zai hana shi tsallake saboda ai mutanen ba bisa ga gaskiya suke nuna ma ban manga sauka ba ba su da wata ƙwararren hujja ban manga kuma yana da hujjar da zai hana shi sauka ai convention aka aka zabi ban manga ko saboda haka sai convention zai sauke shi wato kana ganin kai kai a ganin ka har cikin ranka tafi da baka ganin saboda kai na kusa da ba manga ne yasa kake da wannan ra'ayi a ai ni ba wai magana kusa ga ban manga ba ni dan jam'iyyar PDP ne kuma ina son demokradiyya ta dore kuma sannan ina magana ne saboda na san abin da demokradiyya ta ce ina ma an ka taɓa haka kan mi ai bai kamata a ce ban manga ya sauka ba Yan akwai dalili ba sai su kawo shi ba idan aka wayi gari ba manga ya sauka ya za ka ji ranka ni na san ba a justice ba ba a gaskiya ba gwamnatin pdp ta bakin mai taimaka shugaban kasa ta fuskar siyasa ahmed gulak ta nuna ita dai bata ga illar ba mangan ba ko da yake sauran gaggan 'yan jam'iyya ka iya ɗaukar matsayi akasin hakan